biyu bayan nasarar da kungiyar kwallon kafa ta chelsea ta samu a kan manchester united a wasan da suka yi a stanford bridge a jiya inda manchester united ta sha kashi da ci ɗaya mai ban haushi yanzu haka ƙungiyar ta chelsea tana kan gaba da ratar maki goma eden hazard wanda ya jefa wa chelsea kwallo a raga manchester united ya gargaɗi 'yan ƙungiyarsu da kada su yi ƙasa a gwiwa duk da ganin cewa sun ɗare saman teburin premier league idan har chelsea ta yi nasarar lashe kofin na premier league wannan shine zai kasance karo na farko a cikin shekaru biyar da za ta lashe kofin hazard ya ci gaba da cewa abin farin ciki ne a doke manchester united kuma a filin wasa na Stamford bridge ya kara da cewa an kusa kaiwa ga nasara amma akwai sauran aiki domin sai sun lashe wasanni biyu nan gaba.